الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah maɗaukin sarki da ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka na 22 ga watan safar a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 25 ga watan disamba watan 12 a shekara ta 2013 miladiya a darasin wannan littafi mai albarka littafin a tafsiratu fi ulumul qur'an ta a shekul allamatu dr muhammad sayyidi muhammad amin Al الأستاذ المشارك بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية ورئيس قسم القراءات muna cikin magana ne akan abin da ya shafi jam'ul qur'an fi ahadi abubakar min siddiq yadda aka haɗa ƙur'ani a zamanin na abubakar wanda yake abubuwan da suka janyo wannan aiki shine irin yadda aka yaki a ghazwatul yamama ka ce gazotul yamama yaƙi ne da aka yi shi na waɗanda suke ridda a lokacin da manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam ya koma ga Allah sai musailimatul kazzab ya rantsar da kanshi a matsayin annabi ya daɗa faɗaɗa da'awarsa a can inda ake kira yamama wanda yake da manzan Allah sallallahu ya yi tsammanin can za a umarce shi ya hijira ya koma sai kuma aka umarce shi ya koma zuwa madina to a wannan yaƙi na abin nan yamama an samu makaranta alkur'ani mai girma kimanin 500 zuwa 700 da suka rasa rayukansu wannan ya sa umar dan khattab hankalinsa ya tashi ya ba da shawara akan cewar lalle ilalla ya kamata a haɗa ƙur'ani ya zama kundi guda littafi guda gashi a cure tun kafin waɗanda aka shaida da su da ƙwarin haddasu da saninsu da alƙur'ani kuma su ƙare abu yana da yawa amma lalle biyar tana da yawa a duk abin da aka ce an kwashe 500 ko 700 to lalle ilalla wannan abin za ga an mai tabu sosai da sosai to wannan ya yasa Umar dan Khattab ya bai masu yin na Abubakar shawara har ma tattauna irin ja da baya da Abubakar yi da kuma irin taujihi da faɗakarwa da nusawa da Umar dan Khattab ya yi mishi na kan cewar lalle ilalla ya cancanta a haɗa ƙur'ani a yanzu a tashi a yi wannan aiki gagarumin aiki cewar manzo Allah sallallahu ta'ala salama bi yi ba a'a ai da an rubuta ƙur'anin a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala sallama manzon Allah bai hana ba asali ma shi yake da marubuta ƙur'ani da yake mun lissafa mutum tara a darasin jiya waɗanda suke aikin su kenan rubuta ƙur'ani in ya sauka wannan wata kafa ce wani dalili ne mai ƙwarin gaske da zai bayar da cewar a rubuta shi kuma ya zama kundi guda a tun da a rubuta shi a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala da sallama da sai na abubakar ya fahimci wannan ya gamsu ya amsa ya tashi akan zai zartar da wannan shawara da aka ittifaki a kanta kuma kamar yadda muke magana cewar duk abin da aka ce gwamnati ce za ta ɗauki nauyinsa to da izinin allah ta'ala za ga abin ya samu ya an samu aiki mai ƙwarin gaske sama da abin da aka ce ɗaiɗaikun al'umma ne za su karatunmu na yau zai tashi ya mana bayani ne kan matakin da sai na abubakar ya ɗauka wurin zartar da wannan shawara ta haɗa alkur'ani mai girma bismillahir rahmanir rahim fa arsala ila zaid ibn thabit radiyallahu anhu ba'da istisharati umara yad'uhu ila kitabati alquran wa jam'ihi fi makanin wahidin وإنما آثر الصديق زيدا بهذه المنقبة ما أن في الصحابة من هو أكبر منه سنا وأقدم منه إسلاما وأكثر فضائله لأنه كان من أشهر الصحابة رضي الله عنهم إتقانا لحفظ القرآن الكريم كله ووعيا لحروفه وأداء لقراءته وضبطا لإعرابه ولغاته وكان مداوما وكان مداوما لكتابة الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم وشهد العرضة الأخيرة للقرآن في حياته صلى الله عليه وسلم وكان مع ذلك عاقلا ورعا كامل الدين والعدالة مأمونا على القرآن غير متهم في دينه ولا خلقه فاجتمع فيه من المزايا والخصائص ما لم يجتمع لغيره من أكابر الصحابة رضي الله عنهم ولذلك اختاره أبو بكر للقيام بهذه المهمة العظيمة fa arsala ila zaid ibn thabit sai sayyidina abubakar al-khalifatul awwal ya aika doguwar wasiƙa zuwa ga sayyid zuwa ga zaid ibn thabit ba'da istisharati umar bayan neman shawarar umar to tun da kace kaza yanzu suwa za a dora ma nauyin aiki to da ya nemi shawarar umar sai suka ittifaki akan a kira zaid ibn thabit yad'uhu ila kitabatul qur'an yana kiran zaid bin thabit akan ya zo a rubuta qur'ani wani aiki ne wata ma'aikata ce ta musamman aka buɗe wanda zai jagoranci wannan ma'aikatar shine zai bin sabit aikin wannan ma'aikatar shine a tattaro ƙur'ani baki ɗaya duk inda yake duk wanda ya rubuta sura ɗaya wanda ya rubuta aya biyu ya kawo ta wanda ya haddace aya ɗaya aya biyu ya kawo domin a tattara shi gaba ɗaya zama su da guda gashi a matsayin littafi ne wa jam'ihi fi makanin wahidin da kuma tara ƙur'anin a wuri guda wa inna ma'asarar athara siddiqu saidan abin sani kawai sayyidina abubakar ya zaɓi zaid bin thabit ya fifita shi bi hadhihi manqaba da irin wannan matsayi dan ba karamin matsayi bane da wannan matsayi ma annafi fi sahabati man wa akbaru minhu sinna duk da cewar a cikin sahabbai akwai waɗanda suka bi zaid bin sabit yawan shekaru ɗaya wa aqdamu minhu islaman akwai waɗanda suka fi shi daɗewa a musulunci biyu wa aktharu fada'il a cikin su akwai waɗanda suka fi shi yawan falala nawa kenan uku duk a cikin sahabbai akwai waɗanda suka ɗara zaid bin sabit waɗannan al'amura ta ɓangaren shekaru akwai waɗanda suka fi shi ta ɓangaren daɗewa a musulunci A ko waɗanda yake sun riga shi daɗewa a musulunci ta ɓangaren falala zunzurutunta a ƙasa ko waɗanda suka ɗara shi kun fahimci wannan da kyau ko ta wannan ta wannan hannun kenan li'annahu domin shi zaid bin sabit kana min ashhar sahabati itqana li hifdh alquran ta ɗaya hannun shi kuma zaid bin sabit ya kasance yana cikin fitattun sahabbai da suke itikalar hifzul qur'an suna da ƙwarin hadda alqur'ani mai girma suna da ƙwaƙwarar hadda mai kaifin gaske ɗaya kenan kullihi baki ɗayan qur'ani zaid bin sabit yana cikin mutane da suka haddace qur'ani a gaban manzon Allah a baki manzon Allah kai tsaye kuma yake da ƙwarin hadda da kyakkyawar hadda ɗaya kenan ɗaya ta biyu kuma kulli haddace qur'ani duka wa wa'ayan li hurufihi da kuma kiyaye harufansa idan muna maganar ulumul qur'an mu kiyaye abin da suke kira da huruf idan aka ce huruf shine wuraren da aka samu sabanin qira'a wa ha ana za as'a la'alla hurufahum yatu'u biha nazm al musahala ja'altu aba zaidan ala kulli qari'in dalilan ja'altu aba jadin ala kulli qari ala kulli qari'in dalilan al-manzumi awwala awwala wa min ba'di dhikr al-harfa usmi rijalahu matatan qadi'ati ka bil wawi faisala in ji imam shatibi rahimahullah to in kun lura harufa da imam shatibi ya amfani da su anan ba harafi da ka sani ne a nahau ba alharfu ma laysa lahu alama kun gane wannan da kyau ko kisa yace ce alhuruf wa ha ana za as'ala alla hurufahum gani yanzu zan kama tafiya la'alla muna fatan sabanin da aka samu a kira'a wannan nazumi na wai iya daukar su kun fahimci wannan da kyau ko ma'ana misali wa mar'atuhu hammalatul hatabi wa mar'atuhu hammalatul hatabi hammala yana da fuska nawa biyu kenan hammala ne saboda yana da kira guda nawa guda biyu wa hammalatul marfu'i bin nasbi nuzila ijai imam shatibi hammalatul marfu hammalatu wanda aka yi mai rufu'a din nan bin nasbi to kai mai nasaba nuzila nunun haka asun ibn abin nan ibn abin nujud kufi ya karanta to saboda haka sai ya ce wa wa'ayin lihurufi da kiyaye inda aka samu sabanin kira'o'i ma'ana shine harf anan idan aka ce harf shi ne alhurufu saba'a wurare dai da aka samu sabanin kira'o'i a wurinsu ina fata mun fahimci wannan da kyau ko za a gansu a wurare da dama ana samun waɗannan wa wa'adna musa ko wa wa'adna musa ko kuma wurare da dama abin nan fatalaka adama min rabihi kalimatun ko fatalaka adamu min rabihi kalimatin kun gano wannan da kyau ko ko kuma fa'azalahu mashaitanu anha ko fa'azallahu mashaitanu anha duk kaga tunda akwai akwai kira'a a wuraren sai zama harf kenan shi yasa yake cewa wa wa'ayan li hurufihi zaid bin sabit kuma ya kiyaye wuraren da yake da qira'o'i da dama wa ada'an li qira'atihi kuma ya iya karanta qur'ani din ada shine karantawa wanda yake shi kuma ya shafi bangaren tajwidi kenan bangaren ikhfa'i da ifhari da imala da tashili da inda ake yin naqlu kun fahimci wannan da kyau ko ah, idan hamza guda biyu da guda biyu sun haɗu min kalimataini akwai inda ake tasili akwai inda ake ibdal akwai kuma inda ake naqalu baki ɗayansa kamar da imam shatibi rahimahullah azza jalla ji ya zayyana a cikin littafinsa duk wani yana da alaka ne da ilmul ada yadda ake karantawa wanda yake shi ilmul ada ba lalle ne zama ne yana da alaka da tafsiri ba ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko abin nan kalla Iza sha'a an shara sha'a alhamza ce a wannan karshen kalmar an shara alhamza ce a farkon kalma ta biyu to akwai wanda yake karantawa Iza sha'a an shara kun fahimci wannan da ke ku ga sai ya tabbatar da alhamza ɗaya share guda da imam shatubi ya lissafa waɗannan a cikin manzuma su ta shatubi ya rahimahullah azza wa jalla wa kuma yana da itqani karanta alqur'ani din wa dabtan li'irabihi kuma ya rike li'irabinsa domin li'irabi far'un ne anil ma'ana li'irabi yana isar da saƙon abin da aya take alakar shi saboda li'irabi ne yana da ɓangaren ma'ana ne kenan ɓangaren fasara don koya li'irabi ya canza to fasara za ta canza saboda da ya zo fasara abin nan wa qatala dawudu jaluta sai ci to ɗaya eh, dai ya kashe ɗaya tunda bai iya fahimtar waye fa'ili waye maf'ulu bihi ba kaga da shi bai gane al-irabi ba sai ce to wa qatala daudu jalo ɗaya dai ya kashe ɗaya ɗaya da kaga inda ya gane al-irabi qatala fi'il madi daudu fa'il ta maf'ulu bihi sai zama na daudu ya kashe jalo ta sai ce ɗaya dai ya kashe ɗaya wa lughatihi da kuma lughat na qur'ani zaid bin sabit yayi itikanin gane lughat na qur'ani yarurruka na qur'ani ina fata mun gano duk wasu kowane ɗaya daga cikin nan ba karamin ilimi ba ne kuma akwai littafai da aka rubuta su da guda a kansu akan huruf ada al-qira'ati dabt irabi wa lughati wa kana mudawiman likita kitabatil wahyi kuma ya kasance madawwami ne ga rubutun wahayi da ake ma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mana ta a cikin waɗancan kutabul wahayi din shi zai bin sabir yana cikin waɗanda suke na gaba gaba sosai da sosai ya dawwama sosai da sosai ɗaya kenan na gaba wa shahidal ardatal akhira ya halarci karanta qur'ani na ƙarshe da mala'ika jibril yayi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine al ardatul akhira wanda yake waɗannan yarurruka da malami suna da alaƙa sosai da sosai da jam'ul qur'an fi usman da za mu zo mu yi shi da izinin allah ta'ala a cikin wannan daura a kowane lokaci kowane ramadan mala'ika jibril yana maimaitowa manzan allah sallallahu alaihi wasallama qur'anin da aka saukar ina fatan kun gano wannan da kyau ko to amma a shekarar da manzan allah zai koma ga allah sai mala'ika jibril ya maimaita shi su biyu sai ke nuna cewar to lallai kusan abin nan eh, cikawa shi kuma ta kusa to al'ardatul akhira biya ƙur'ani na ƙarshe da mala'ika jibril ya wa manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan yana da muhimmanci sosai da sosai a wurin tantance jam'ul qur'an daya a wurin tantance ayoyin da aka share karatunsu wanda yake da ana karanta su kun gane wannan da ke ko amma da mala'ika jibrilu ya biya wa manzan Allah sallallahu ta'ala sallama alqur'ani biyawa ta ƙarshe to anan ne aka share waɗansu ayoyin tilawatan wa qira'a a tilawatan wa hukuman ko kuma tilawatan ya zama ne da ya babu su a qur'ani saboda haka karkai mamaki kaza ka ji kana karantawa a mushaf na ubay ibn ka'ab ko na abdullahi ibn mas'ud a'a duk zamu zo mu yi su a can gaba a lokacin da sai na Uthman ya haɗa Qur'ani kuma yanke hukunci akan sauran alƙur'anan waɗansu mutane sabili da haka ba a ɗaukan ƙira'a a littafan tafsiri kai tsaye idan kana da littafin tafsiri sawawan kurtubi ne sawawan fatahul qadir ne duk littafin tafsiri sai ga an karanta an rubuta qalam wa qara abun mas'udin ko wa qara abun abbas ko wa wa fi qira'ati ubay ibn ka'ab duk waɗannan al'amura sun faru ne kafin al'ardatul akhira biya ƙur'ani na ƙarshe da mala'ika jibril yi wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama to nan ne aka tantance ƙur'ani ya zama na wanda aka biya mai na ƙarshen nan shine wanda yake za a ci gaba da karanta shi ila yomi tanadi kun gane wannan da ke ko su ka al'ardatul akhira yana da muhimmanci shi saboda wa ga malam ce zai bin sabit ya halarci al'arugatul akhira ma'ana da annabi sallallahu ta'ala wasallam mala'ika jibrilu ya maimaita mai qur'ani to zai bin sabit yana cikin waɗanda sai karɓi wannan maimaita daga wurin manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam to kaga a daidai wannan lokaci an tabbatar da ayoyin da za a ci gaba da karanta su waɗanda kuma aka share karatunsu an share karatunsu fi hayati sallallahu alaihi wasallama a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan su ne abubuwan da zaid bin sabi ya cika su ya zama ya cancanci a naɗa shi ya zama shugaba na kwamitin da zai jagoranci da alkur'ani mai girma duk da cewar sahabbai su ma suna da wannan amma kamar da suka ɗara shi a wani ɓangare shi ma ya ɗara su a wani ɓangaren na farko li'annahu kana min ash'ari sahabati itqanan li qur'an ɗaya kenan na biyu kullihi haddace qur'anin duka tunda a zamanin manzo Allah sallallahu kamar yadda na faɗa akwai waɗanda yake ba su kammala hadda qur'anin su kai tsaye a bakin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba kuma suna cikin sahabbai kun gane ko sun cika sani a wurin yan uwansu sahabbai ɗaya kenan na biyu na uku wa wa'ayin lihurufi yana da kyakkyawan kiyaye wuraren da aka samu kira'o'i daban-daban a cikin alkur'ani mai girma wa ada'a liqira'atihi kuma yana ya kiyaye wuraren da suke mabambanta wurin karantawa uku kenan a hudu wa dabta li'irabihi na biyar kuma ya rike li'irabin alkur'ani mai girma na shida wa lughatihi ya rike lughat na qur'ani ya rarrukan da qur'ani ya sauka a kansu za ga ce wannan bi lughati quraish ga yadda ake karantawa bi lughati kaza ga yadda ake karantawa bi lughati kaza ga yadda ake karantawa wa kana mudawiman li kitabati alwahyi li rasuli sallallahu alaihi wasallama bakwai wa shahida al-ardatu al-akhira lil qur'ani fi hayatihi sallallahu alaihi wasallama takwas waɗannan abubuwa guda takwas ko da wasu sahabbai suna da tarayya da shi to shi kan ya yi musu fintin kau akan wannan yana cikin mashahurai da suka shahara kan waɗannan wa ma'a zalika ɗoriya akan haka kuma kana aƙilan ya kasance yana da kaifin tunani yana da kaifin hankali wato waɗannan al'amura za ga wani gashi gashi amma kuma sai ga kaifin hangen nesansa da kaifin hankalinsa bai cika kamar na wasu ba wa wari'an ya kasance mutum ne mai tsantseni kamilar addini ya kasance yana da cikakken addini wal adala da adalci mutum ne ba a tuhumarsa game da sauran ma ba a tuhumarsa kenan ban da waɗancan kuma yana da waɗannan kenan yana adidi nan bai dace kenan ga mahaddacin ƙur'ani wanda ya iya karanta ƙur'ani kun fahimci wannan da kyau ko yi kaza ƙur'ani ya haddace ƙur'ani yake da kaza yake da kaza yake da kaza kuma a same shi ghairu aqil ba yana magana a ce ka shi kamar ba wanda ya haddace qur'ani ba wari'an yana da zuhudu kenan bai kamata a ce mutum mahaddacin qur'ani ne ya san qur'ani kuma ya zama na shi da wari'an kana da qur'ani kuma me kake nema tunda ya kuma ya ce wa kana ma'a zalika tare da waɗancan waɗancan khasa'is ne na qur'ani da yake da su sai ya ce kuma aqilan yana da kaifin hankali da jin magana ka san wannan magana ce ta mai cikakken hankali kasa wani da ya yi magana ke ci ah, a ba kuma kamar ba kai ba ku da ake ganin ku malamai kai ba kai ba ne aka ce ka haddace ƙor'ani dole ne zama na mahaddacin ƙor'ani ya ke waɗannan al'amura kamilar din yana cikakken addini su nan bai kamata a ce mutumin da ya haddace ƙor'ani kuma za a gan shi harka addininsa kuma sai a hankali ba za ka ga hadda ƙor'ani amma dai gashi nan garara garara haka ne ma'amunan al qur'an. an aminta da shi akan abin da ya shafi alkur'ani ghairu muttahamin fi dinihi wala khuluqi kwata kwata ba a tuhumarsa a addinance ba a tuhumarsa a ɗabi'ance shi zaid bin sabit a addini an gamsu da addininsa a ɗabi'a yana da kyakkyawar ɗabi'a yana da kyakkyawan hali radiyallahu ta'ala anhu a fihi min al-masaya sai ya zama na waɗansu abubuwa da ifin tinkau a kansu wal khasa'is da yake banci da kansu da su suka taru a gare shi malami su tami ila gairi irin waɗanda ba su taru duka ga wani wanda ba shi ba min akabiri sahaba daga cikin manya-manyan sahabbai falin zalika tarahu abubakarin akan wannan abubakar siddiq ya zaɓe shi lil qiyam bi hadhihi muhimmatul azima dan ya tsaya ya tunkari wannan babban aiki to ashe waɗannan al'amura ga duk waɗanda suke jagorori na al'umma sawa'un jagorori na kungiyoyi jagorori na al'umma a matsayin shugabanni dole in za a wani abu a tsaya a duba a ga ya cancanta yi kaga wata jumla da mana ya faɗa ya ce a cikin sahabban na akwai wanda suka fi yawan shekaru eh ɗaya kenan amma tun da yanzu haɗa ƙur'ani ne abin da ake bukata a kan yi ma ƙur'ani hidima shi kuma ya ɗara su na biyu wa aqdamu minhum islaman akwai wanda suka fi shi dadewa a musulunci to kenan kada mu dauki bangaren yi hidima a ce to amma ai wannan an dade ana tafiya da shi ko kuma wani bai yi wahala ba ko wani ba a wahala da shi ba kun gano wannan da ke ko yanzu abin da ake bukata idan ya jagoranci aikin za a kai gaci eh sai a rantsar da shi kawai tun da an ba haka ba malin ya maɗa ya ce a cikin sakon da suka fi shi daɗewa musulunci amma kuma shi aka ɗauko kuma ƙur'ani ne musuluncin ɗungurungun kuma shi aka ce wanda zai jagoranci aiki ɗin saboda ka gaskiya a waɗannan lafuza da malam ya zayyano mana su da abubakar su duk ya amfani da su wurin zaɓar zaid bin sabit ya zama wanda zai jagoranci kwamitin haɗa alƙur'ani mai girma wallahi ba ƙaramin darasi ba ne a kowace irin tafiya da ake muddin ana son a kai ga gaci muddin ana son a kai ga nasara a samu ƙwararru waɗanda suka cancanta sai ga an ce eh ya iya gaba ɗaya amma waye san shi eh to idan sani ne kawai sani shi ga ɗaya yi amma ai ba a daɗe ana wahala da shi ba amma sai ga ana ana waɗansu lafuzan da gaskiya ba sa suna ciyar da al'umma baya Allah salamatu wa lafiya sai zaid bin sabit ya ga doguwar wasiƙa daga na abubakar cewar ana neman shi yanzu ya iso kenan ko don yanzu nan ba a faɗa mana ya iso ba an faɗa mana abubuwan da ya sa abubakar su duk ya zaɓe shi ne ya zama na shi ne wanda zai jagoranci wannan aiki falamma hadara arada alaihi abubakar fikirata jami'in qur'an واقترى عليه أن يتولى تنفيذها فتردد زيد في ذلك وناقش أبا بكر وعمر في هذه الفكرة فما زال بها أبو بكر حتى اقتنع بصوابها ووجوب تنفيذها وشرع في ذلك فكان يتتبع القرآن ويجمعه من العصف واللخاف وصدور الرجال ويتحرى أن يكون جمعه مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريا دقيقا حتى أتم جمعه في صحف وإنما كان زيد يتتبع المكتوب في هذه الأشياء مع حفظة القرآن كله مبالغة في الضبط وزيادة في الاحتياط حتى تكون الكتابة مؤازرة للحفظ قال حفظه الله فلما حضر ألوكة زين بن ثابت يحلرته وأن كده دعاك مش يزو عرض عليه أبو بكر أبو بكر فكرة الجمع جمع القرآن سي أبو بكر يقول جورو مشي لما abin da ya sa muke kiran ka shine batun hada qur'ani baki daya ya zama gashi a littafi guda shi ya sa muke kiran ka kuma kai muka ga ya cancanta ka jagorance shi eh kuma ya wannan da ke ko wani darasi bai ji a kafa yada labarai shi ma an nada shi ba sai da aka kira shi da aka shawara sai aka kira shi ga abin da muke so waɗannan al'amuran suna da kyau a lura da su ga duk wanda Allah ta'ala ya sa yana jagoranta kada ga cewar ya dace ya yi kaza kawai yadda kowa yake ji a mun bari a kafa yada labarai ya zama na shi ma daidai lokacin yake ji sai abubakar ya halarta ya bujuro mai da wannan waktara alai an yata wallata fita kuma abubakar ya nuna cewar shi ne zai jagoranci aikin na farko muna sa hada ƙur'ani mai girma ya zama a littafi guda na biyu kuma kai ne wanda za ka jagoranci aikin fatarar da zai fi thalik sai zai bin sabir ya kai kawo sosai akan haka yake cewa kamar yadda zamu zo mu karanta a gaba ya ce inda sun ce mun ɗauko makekin dutse da ya fi masu kan tinkara wannan aiki wa na kashe abu ababakar ne umara ya tattauna da abubakar da umar fi yazil fikira akan wannan tunani da suke da shi na a can a haɗa ƙur'ani a yanzu gashi gashi ya dinga kawo musu abubuwan da shi yake ganin ba su dace a yi aikin ba su kuma suka dinga warware tunanin da yake da su a kai suka ƙosar da shi da dalilai tukunna fama zala abubakar fama zala bi abubakar abubakar su duk bai gushe yana tattaunawa da shi ba in ya kawo wannan magana da ci in mm, amma kaza kaza kaza wanda yake shi ba abubakar din fa <laughs> sai da ake da shi ko komai ana bin sannu sannu ya ƙunshi da dalilai shi da shi ma yanzu yake kosar da shi abubakar bai bushe ba hatattana a bisa wabiha har sai da ya kosar da shi da gamsassun dalilai akan ya cancanta a wannan aikin wa wujubi tanfiziha kuma ya zama wajibi ma a zartar da abin ba wai a yi shawarar a ninke ta a daka a sa karkashin fayil ba a'a a tashi tsaye kuma wurin zartarwa wa shara'a fi zalik sai abubakar sai zaid bin sabit ya fara shine shara'a yana cikin af'alul muqaraba ga duk waɗanda suka karanta sarfu na biyu ko yawa sarfu na ɗaya na na'awun aji hudu kenan shara'a yana cikin af'alul muqaraba ba za ka ce shara'a sai shar'anta ba sun wa shara'a fi zalik sai ya fara aikin fakana ya tatabba'ul qur'ana sai zaid bin sabit da shi da yan kwamitinsa suka ci gaba suna bibita qur'ani wa jima'u yana tattara shi min al'usufi kama daga abin da wanda aka rubuta a ganyen dabino tun da ganyen dabino ka lura yana da ƙarfi sosai da sosai ko ya bushe ba abu ne da zai karere ba kamar ganyen mangwaro ba walli khaf da wanda aka rubuta a jikin duwatsu ya dinga bi yana tattarawa wasu duri rijal da waɗanda kuma aka haddace wai harra kuma ya yi kirdado sosai an ya kuna jam'ahu ya haɗa ƙur'anin da zai yake ya kasance min ma ka taɓa bai ne dai rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya yi daidai da waɗanda aka rubuta a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yanzu maganar nan da muke yi zamanin sai na abubakar ne ma'aikin Allah ya koma ga Allah to aikin da yake ƙur'anin da zai rubuta ya tashi tsaye sosai ya ga an rubuta shi a tun zamanin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kaga wata hikima kuma taharriyan daƙiƙan ya yi wannan sosai da sosai ya kula da wannan haƙiƙanin kulawa hatta a tamma jam'ahu fi sufin har ya kammala tattara qur'ani baki daya a takaddu guda ga su cif a dunkule an sa igiya an daure wa inna ma kana zaidin ya tatabbu al maktuba fi hadhihi al ashya zai ibn sabir ya kasance yana bibitar abubuwan da aka rubuta a waɗannan abubuwa ne fa ma hafazatul qur'ani kullihi duk da cewar ga ma'adata ƙur'ani duka sai bai dogara dogara ta baki ɗaya akan haddab ba sai ya dogara akan wanda aka rubuta mu ba nan fi dabt dan ya kai mukura wurin tantance alƙur'ani ɗin da rike shi duk da da shi ma gangaran ne akan abin da ya shafi ƙur'ani ba ba wai gwani ne gangaran ne ayiwa ke ta magana gwani ciki dishaku ya zo yana karanta fallon ma wai wannan ma bai kiyaye ba fa'un ce ko wawun wani ai kun bayanci wannan da jago gangaren ne na koli ne akan abin da ya shafi ƙur'ani shi aka ɗora ma aikin ƙur'ani ɗin kuma wa inna ma ka taba zaidu abin nan wa ta fili ihtiyat domin kuma dada kulawa sosai da sosai kada a sanya abin da ba ƙur'ani ba hatta kuna alkitabatu har rubutun da aka ya kasance mu'azarata lil ya yayi daidai wa daidai da abin da aka haddace kun gane ko hatta kuna alkitaba har rubutun ya kasance kaga alkitabatu da larabci mu'annas amma da larabci rubutu muzakkar tsoron gaba za ka ce hatta ta kuna kitabatu har rubutun ta kasance ba a wannan za a ce kai kwanɓali yawwa hatta ta kunal kitabatu har rubutun ya kasance ya yayi daidai wa daidai lil hifzi da abin da aka haddace ga abin da aka haddace ga abin da aka rubuta a rubuce qala hafizahullah wa fi zalika yarwi al-bukhari rahimahullah fi sahih an zaid bin thabit radiyallahu an annahu qala arsala ilayya abubakar bakr maqtala ahli al-yamama فإذا umar بن الخطاب رضي الله عنهما inda. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر رضي الله عنه أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإنني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن يجمع القرآن فقلت لعمر رضي الله عنه كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه هو والله خير فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر kullura bayanin nan da malam ifa a ita mana shi wajen ya karfafe shi ka fahimci abin ba molanka ba ne ba tsayawa in ya rubuta a ɗaki ba sai ya ce wa fi zalik a waɗannan bayanan da suka faru tun da na jiya har zuwa na yanzu yarul bukhari imam bukhari imam al-muhaddisin abi abdullah bin isma'il bin ibrahim bin bukhira bin bardisiba al-bukhari al-ju'fi yake cewa fi sahih a cikin sahih bukhari an zaid bin sabitin daga zaid bin sabit radiyallahu anhu annahu qala zaid bin sabit yace arsala ilayya abubakar abubakar siddiq ya aiko min maktala ahli yamama kisa kashe mahaddata qur'ani da ake kashe sahabbai da ake rasuwar da sahabai suka yi a yakin yamama ya aiko min da haka saboda haka in je ina zuwa fa'iza fa kenan in kenan ina zuwa sai ga Umar ibn Khattab a wurinsa ku lura sai nake cewa radiyallahu anhu ko da ba a rubuta ba yana cikin ka'ida na karatu in za ka fara karanta littafi ka ce ƙalal mu'allifu rahimahullah ko ƙala wani ka faɗi musamman a farkon karatu sai ka ambaci sunan mawallafin littafi ɗin قال الشيخ الألامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال في كتابه مسائل الجاهلية في كتابه كتاب التوحيد كذا كذا to in ka ci gaba da karanta sai ka ci gaba da qala rahimahullah idan sahabbai ne da an faɗi sunansa sai ka ce radiyallahu anhu in manzo Allah ne ka ce sallallahu alaihi sallam fa qala abubakar ina zuwa na samu umar sai abubakar ya ce mun inna umara atani lalle umar bin khattab gashi ya zo rina fa qala sai yace ga abin da umar yace umar yace innal qatala qad istaharra yawmal yamama lalle kisa an kashe mana sahabbai masu tarin yawa a yakin yamama da aka kuma waɗanda aka kashe kisan yawa bi qurra'il qur'an da makaranta qur'ani wa innani akhsha an yastahir an yastaharra al umar ya ci gaba da cewa ina jin tsoro kada wannan uh, kisa ya ci gaba da tafiya da waɗannan makaranta masu dubin daraja fil mawaqin a wurare da dama tunda ba za a daina jihadi ba ba za a daina ba to kar kuma ya bana ta an kashe 500 ko 700 a sake zuwa wani wurin a sake irin wannan ya kake gani fa yadhhabu kathirun min alquran sai ka so mai yawan alqur'ani ya tafi don waɗanda aka haddace sun rasu waɗanda suka haddace sun rasu wa inni ara ayyujma alquran umar yace ni ina ganin a hada qur'ani a wuri guda faƙultu li umar sai na ce ma umar ga yadda abubakar yake ɗauko ma zai bin sabit tarihin abin tukunna sai na ce ma umar kaifa taf'alu shay'an lam yaf'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya za ka yi abin da ma'aikin Allah bai yi ba kamar yadda muka faɗa a darasin da ya gabata a ganin sa shi abubakar su duk saboda nau'i ne na tsantsini in ba ga zamanin zamanin ala ya rubuta qur'ani fa umar sai umar ya ce da ni huwa wallahi khair wallahi yin hakan na alkhairi ne falam ya zali yuraji'uni umar bai gushe yana dada meme in faɗa ya faɗa ba ba na faɗa ba fa in faɗa in kawo magana ya ce min kaza kaza in ka hatta sharaha Allah sadari har Allah ya buɗe kirjina li zalik ga wannan wa ra'aytu fi zalika allazi ra'a Umar naga dacewar irin abin da Umar ya ga dacewarsa wannan shine abin da Abubakar Siddiq ya faɗa ma Zaid bin sabit, yanzu mu ji comment na na zaid kenan ko za mu ji rad na zaid kenan qala zaid qala abubakarin. innaka rajulin shabun aqilun la natahimuk wa qad kunta taktubu alwahya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فتتبع القرآن fa wallahi لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتتبعت القرآن أجمعه من العصف واللخاف وصدور الرجال ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيري لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى آخر السورة qala zai zai bin sabit sai ya ci gaba da cewa yana ba mu kisar kenan kafin mu je ga comment nashi mu je ta alikin sa qala abubakar sai abubakar siddiq ya ce bayan ya gama karanta mai wannan dalilin da ya sa ya kira shi sai abubakar ya ce innaka rajulun sha wallahi kai mutum ne saurayi la ilaha illallah ina shabab suke ya ce kai mutum ne saurayi aqilun mai cikakken hankali ka san a samu saurayi da hankali ba sai hankali saurayi da hankali sai a hankali kun gane wanda ke ko yawwa ce kai mutum ne saurayi ne akil kana da natsuwa kana da hankali lanar ta nattahimu ka ba ma tuhumarka wa kada kunta taktubul wahya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma ka kasance kana rubuta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi fatatabbi alqur'ana fajma'ahu so da ka bibici qur'ani duk inda yake ka tattaro shi wannan shine abin da abubakar siddiq ya ce da shi an nada shi kenan ko yawa kuma khalifatul awwal halifa manzan Allah ne ya sa shi aikin zaid bin da ya ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah law kallafuni naqala jabali inda sun dora min in je in dauko dutse minal jibal daga cikin duwatsu irin wannan dutsen na Abuja din na misali a ce zumarab ɗinnan sun ce je ɗauko shi ko kuma dutsen kwatarkwashi na ƙasar zamfara ko kuma gauran dutse da ke kano su ce je ɗauko shi ya ce maka na askala ba baya ganin wannan zai mai nauyi irin wannan aikin da suka ɗora shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ya je ɗauko wannan gauran dutse ko zumarau ko wannan duk abin da ya faru ga kanshi kaɗai zai tsaya in dutsen ne ya rikito Allah ya kiyaye kan shi kadai yanzu rubuta qur'ani fa zai shine musuluncin baki daya zai ɗarsu ga mutane biliyoyi ko triliyoyin musulmai ne kun fahimci wannan da kyau ko da haka da yake ya fahimci abu ne da mutane sai ga abin fa ba karamin abu bane ba karamin aiki bane Allah ya kara mashi daraja to irin wannan ne sai ga Allah ya yi wa mutum muwafaka ya mai gamdakatar ya ce laukallafuni na kala jabali min aljibali ma kana askala alai wallahi bai kasance yana da nauyi a gare ni ba ma amara ni bihi min jami'ar qur'an irin abin da suka umarce ni da shi yanzu nan hada qur'ani qultu sai na ci gaba da cewa kaifa taf'alani shay'an lam yaf'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya za ku yi abin da ma'aikin Allah bai yi ba qala sai suka ce huwa wallahi khair haɗa wannan alkhairi ne kaga ba wai kawai tun da an sa shi kenan ba a dole ya kawo mu lahaza shi kaga wani yana ganin an sa shi ba shi kenan kawai ina ce ya za ku kaza ya za ku kaza ya za ku kaza har ka addinin musulunci abu ne mai saukin gaske komai so ake a yi shi da kyakkyawan yaƙini da tabbas ba wai a sa mutum aiki shi kan shi yana ganin abun ba haka bane amma saboda waɗansu abubuwa da za a samu a ƙasa da suna can a karkashin ƙasa sun yi lib saboda haka shi kai shi inda zaka ware shi a gefe ya san ba haka bane amma zai ce to wannan kunshin wa zai ɗauke su su ba haka suke ba Allah ta'ala ya zaɓe su ya tsarkake su ya zaya al'umma ta ci gaba shine falam yasal abubakarin yuraji'uni ya ci gaba da cewa abubakar bai gushi yana tattaunawa da ni ba hatta shara Allah sadari lillazi shara lahu sadara abubakar da umar har allah ya buɗe kirjina na fahimci irin yadda ya buɗe kirjin abubakar da umar akan wannan fata tabbatul qur'ana ajma'uhu sai ne dinga bin qur'ani ina tattara shi min al-usfi na abin da ya shafi wanda aka rubuta daga ganyen dabino walli khaf wanda aka rubuta a falalin dutse ko a dutse wasu duri rijala da waɗanda mutane suka haddace wa wajattu akhira suratu tauba na samu ƙarshen suratu tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wannan ayar na same ta ne a wurin abi husaima al-ansari lam ajidha ma ghairihi ban same ta a rubuce a wurin wani sahabi ba kwata-kwata wurin shi kaɗai na same ta eh ya zama ya kenan ya zama garib kenan kun lura da ke ko to yanzu gashi akalla a samu mutum biyu kuna ji da ke ko amma ba a samu ba sai mutum ɗaya aka samu na ƙarar za a kora su ulumin an fusi shi ne abu khuzaima da aka duba tarihi sai tarihi ya nuna manzan allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin yana rayu ya ba da shaida ta musamman a kan shaidar abu huzaima ya ce shaidar ka kai abu huzaima tana daidai da shaidar mutane maza biyu abin ake neman maza biyu su ba da shaida yau za ka samu abu huzaima ɗaya ya isa shi wannan abu huzaima ɗin idan ban sha'awa ba hadisin yana turmus yana cikin kutubu sita wani mutum ya zo ya ce suna tattauna da manzan Allah sallama a kasuwa wani bai hudi sai ya ce da manzan Allah bai bashi ba manzan Allah ya ce ya bashi sai ga abu kuzema abu kuzema zai ba da shaida kullum da ke ko sai abu kuzema ya tabbatar da abin da manzan Allah ya faɗa manzan Allah ya ce kana nan ne sai ce ya rasulallah ka zo mana muna cikin duhun dahilci muna cikin jahilci ka zo mana da akwai Allah da kaza mun yadda da kai sai akan waɗannan salalla ne ba za mu yadda da abin da ka faɗa ba Kun bai ji wannan da kyau ka zo mana da cewar Allah ɗaya ne mun yadda da kai sai akan wannan salalla ne za ka ce ka bashi in ce ban yadda ba sai ka hau shaida kai kun ji masoya manzon Allah ba kun gane yaran shi ko ka zo mana da Qur'ani mun yadda da kai sai yanzu wannan ya ce baka bashi ba kai ka ce ka bashi shine sai mun nemi ma shaida ai ka bashi kawai yawa eh mana Allah kuwa ana sanar mai ce shahadatu khuzaima ta'dilu shahadatai shaidar khuzaima tana daidai da shaida guda biyu kun gane wannan da kyau ko to kenan wannan bai baiwa wani mulhidi ya ce ai qur'ani akwai ahad ba saboda ai laqad ja'akum an ruwaito ta ne wani mutum guda a guje ai wannan mutum gudan shaidin shi tana daidai da shaidar mutum ba shi kenan ba? barakallahu laufi ku fakana ta sufu inda abi bakarin hata ta wufahu Allah fuma inda umara fi hayati fuma inda hafsata binti umar mala ya ce fakana ta sufu inda abi bakarin sai waɗannan littafai takardu na ƙur'ani da zai bin thabit ya kammala rubutawa ya danka su ga abubakar siddiq waɗannan takardun suna ɗauke suna kunshe da ƙur'ani ne duka kaf ɗinsa shi a ɗaure an aji sai zai kasance a wurin abubakar siddiq har allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa fuma inda umar fi hayati sai nan lokacin suka koma ga umar a lokacin da umar ɗin yake raye bayan da umar ya rasu fuma inda hafsata binti umar sai suka koma wurin hafsa ɗayar umar sai lokacin da umar bin khattab ya koma ga Allah sai takaddun suna wurin hafsa bintu umar فأنت ترى من هذا الحديث أن جمع القرآن في مصحف واحد لأول مرة كان في آل أبي بكر رضي الله عنه وكان قبل ذلك متفرقا في العصف واللخاف وغيرهما مما كانوا يكتبون فيه وكان محفوظا في صدور الرجال ولما شرع زيد في جمع اعتمد على مصدرين الأول ما كان مكتوبا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني ما كان محفوظا في صدور الرجال فأنت في صدور الحفاظ فأنت ترى كي كان كلو من هذا الحديث دقوانا دوغا حديثنا بخاري أن جمع القرآن في مصحف واحد هذا قرآني التافي قدا لأول مرة وأن أكيش تنكرم باري hada ƙur'ani na farko da ake shi dunkule a cikin takardu ga shi kuma an ɗaure shi kana fi hadi abubakar radiyallahu wanda ya kasance ne a zamanin sai na abubakar allah ya kara mashi yadda wa kana qabala zalika kafin haka wa kana qabala zalika mutafarrikan kafin haka ƙwar'ani ya kasance a rubuce amma daban-daban a rarrabe fil wani yana jikin ganyen dabino wale haf wani yana jikin duwatsu wa gairi ma da sauran abubuwan da kanu ya mimma kanu ya na fi daga cikin abubuwan da suka kasance suna rubutu kai wa kana mahfuzan fi sudurir rijal kuma ya kasance hardatacce ne fi sudurir rijal a zukatan mutane karkace a rijal banda mata akwai mata mahaddata ƙwar'ani kun gane ce don an ce arrajulu yana daukan mace yana daukan namiji wa in kana al'asul fi namiji amma an ce azzaka yana daukan namiji kadai ba daukan mace isa na wasu ya ce fa ma abqatil fara'idu fali au rajulin zakari da ya ce zakarin kaga ya fitar da mace da Allah ta'ala ce rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un rijalun mutane ne kenan kaga banda ba za ka ce maza ne banda mata ba ko za ka ce mata ba sa zikiri walamma shara'a zaidun fi jam'i lokacin da zaidu ya fara aikin tara qur'ani ita ma da alamus da rai ya dogara kan manya-manyan abubuwa guda biyu ne wurin wannan aiki abu na farko ma kana maktuban fi ahadin rasulullah sallallahu alaihi wasallama abin da ya kasance a rubuce a zamanin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi abin da ya kasance a rubuce shi yake kwafa abu na biyu ma kana mahfuzan fi sudurir ruffaf abin da ya kasance hardatacce a zukatan mahardata waɗannan su ne ya dogara a kansu ya ci gaba da rubuta ƙur'ani abin da ka haddace ka kawo abin da ka rubuta ka kawo sai ya rubuta a littafinsa sai ya miko maka naka wa kana yatawaffaqu fil akhdhi min al maktubi ghayat at حتى يتيقن أنه مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مما ثبت في الأرضة الأخيرة وأنه لم تنسخ تلاوته ولذلك لم يكن يقبل شيئا من المكتوب حتى يشهد شهيدان أتلان أنه كتب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي داود في كتابه المصاحف من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه قال قدم عمر فقال من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأت به وكانوا يكتبون في ذلك في الصوف والألواح والعصف وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان قال الإمام السخاوي في كتابه جمال القراء المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتمد زيد على الحفظ وحده ولذلك قال في آخر سورة البراءة إنه لم يجدها إلا مع أبي خزيمة أي لم يجدها مكتوبة إلا معه مع أنه كان يحفظها وكان كثير من الصحابة يحفظونها ولكنه يريد أن يجمع بين الحفظ والكتابة زيادة في التوثق ومبالغة في الاحتياط إيه؟ كسر علمنا wa kana ya tawassaku ya kasance yana tantancewa makuran tantancewa fil akhdhi wurin karba min al maktubi ga abin da aka rubuta ghayata tawassu makuran tantancewa shi zai bin sabit hatta ya tayakkana annahu mimma kutiba bayna yaday rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har ya tabbatar wannan abin ya kasance cikin abubuwan da aka rubuta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu mimma sabata fil ardatil akhira kuma wannan yana cikin abin da aka abin nan biyawa ta karshe da malaika jibrilu yema manzara sallama na qur'ani ku lura kun ga ardatil akhira ta saki fitowa sai ya tabbatar da wannan yana ciki kafin ya rubuta wa annahu lam tunsakh tilawatuhu kuma ba a share karatun ba walizalik saboda haka lam yakun yaqbalu shay'an min al-maktub bai kasance yana karban wani abu daga cikin abubuwan da aka rubuta ba hatta ya shahada shahidan adlan har sai mutane biyu adalai sun shaida duk da cewa asabatu kulluhum udud sai shahada sai mutane biyu sun shaida anna kutiba amama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ke hannunka an rubuta shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadullu ala zalika ma akhrajahu ibn abi daud abin da zai nuna mana kashi ne abin da abi daud ibnu abu daud da wannan karanta mana a farkon wannan cewa yana da kitabul musahif ba wai abu daud ba ibnu abu mai manzumatul ha'iyya tamassak bi hablillah wa tabi' al huda min tariq yahya ibn abd arrahman ibn hatib annahu qala qadima umar fa qala umar ibn khattab ya zo ya ce man kana talaqqa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'an min qur'an duk wanda ya kasance ya karanci wani abu daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani ati bihi ya zo mana da shi wa kanu yaktubuna zalika fi suhufi wal alwah sun kasance suna rubutawa ne a takaddu da alluna wal usufi da ganyen dabino wa kana la yaqbalu min ahadin shay'an zaid bin sabir ya kasance baya karban wani abu na qur'ani a wurin kowa hatta ya shahada shahidan har sai mutane biyu sun shaida cewa eh wannan an saukar da shi shi ma yana da kofinsa قال الإمام السخاوي الإمام السخاوي يناتشيوا في كتابه جمال القراء وانتوانا لتفقكم المراد أبند أكي نفي أنهما سومتا نبين نان يشهداني سنة بعد شهداني أن ذلك المكتوب wannan abin da yake a rubuce kutiba bai ne dai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an rubuta shi a gaban ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wala zaidun alal hifzi wahada kenan zai bin sabir bai dogara ga hadda ba kadai wani zalim saboda haka ƙala fi akhir surati bara'a zai bin sabir ya ce a ƙarshen suratul bara'a ya ce innahu lam yajidha ƙarshen suratul bara'a laqad kuma rasulun min anfusikum bai samu wannan ayar ba illa ma abi khuzaima ba tare da abu khuzaima ai lam yajidha maktuban illa ma'a bai same ta a rubuta ba sai a wurinsa amma a hardace kowa ya haddace ma annahu kana yahfazuha duk da cewa shi ma bai haddace ta to dan kada ya ce a ce ya rubuta mana abin da shi ya haddace ne kun gane ko sai na sai ya tantance ya santa amma sai ka kawo mutane biyu wanda yake abin da ka rubuta ya yi daidai da abin da suka rubuta ma annahu kana yafafu wa kana kathirun min as-sahabati yafafunaha kuma da yawa daga cikin sahabbai su ma sun haddace wannan ayar ta laqad kuma rasulun min anfusikum walakinahu yazidu sai dai yana so ya yuridu yana so ne an yajma bayna al-hifz wal kitaba ya hada tsakanin rubutawa da haddacewa da rubutawa ziyadatan fi tawaffuq dan wannan ya tabbatar da alqur'ani din wa mubalaghatan fil ihtiyat kuma ya zama abin ya kai makwara wurin bai ma ƙur'ani kariya wannan shine takaitaccen tarihi na rubuta ƙur'ani a zamanin na abubakar a darasi mai zuwa za mu magana kan abubuwan da hada ƙur'ani a zamanin na abubakar ya yi fice a kansu ƙullurar da ke ko sannan kuma sai mu shiga hada ƙur'ani zamanin na uthman radiyallahu ta'ala an anhuma subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk